أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi shrahli sadari wa yasirli amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli godiya ta bata ga Allah mai kowa mai komai sarkin adalci sarkin da babu wani sarki sai shi alimul ghaibi wa sharafa ali lima yurid da sake kaddara saduwar mu da ku a wannan tasha mai tarin albarka watan sunna tv lika gidan kowa a wannan fili namu na gudu tare mu tsira tare da fatan muna cikin koshin lafiya Allah subhanahu wataala ya sa haka amin summa amin yau za mu yi dubi ne game da wani takarda da aka turo mana da wata mata da ta nema a jakunne a kuma a bawa maza haƙuri wajen yawan saki da suke yi wa mata da kuma illar da saki yake kawowa tana magana akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya taimake ta ta zauna da mijinta shekara goma sha takwas bayan shekara goma sha takwas suna da yara guda biyar a yara guda biyar ta musu tarbiyya tarbiyya daidai gwargwado wanda har ana ba su sha'awa yaran ta suna ba su sha'awa sai aka zo abu da bai taka kara ya karya ba da yake an san da aure da saki na Allah ne ya zo ya sake ta lokacin da ya zo ya sake ta tarbiyyar yaranta ya zo ya lalace tarbiyyar yaran nan da ya lalace an zo an samu matsaloli daban-daban saboda eh, tarbiyyar nan saboda sakin da aka mata ya auro wata mata ta zo ci ya gagara sha ya gagara wanda 'ya'yan har suna zuwa su tafi inda bai dace ba ƙarshe 'ya'yanta kusan biyu a cikinsu sun fara shaye-shaye sun lalace saboda yunwa uban kuma bai ma san suna yi ba Karshe? ya zo ya kore su ma a cikin gida wannan ta ce a ja ne abin da haƙuri bai bayar ba rashin haƙuri ba zai bayar ba saboda haka yau cikin iko Allah da ramar kudansa za mu duba illar da saki yake kawowa muna magana dai akan al'umma muna magana akan gyaran al'umma yau da gobe mu sani cewa akwai abubuwa da dama wanda yake tattare da mu idan ba mu yi haƙuri a kai ba idan ba mu gyara ba idan ba mu jure ba lokaci zai zo da muke bukatan wannan abun amma mun riga mun bata mun lalace wanda mu da kanmu za mu kuka da shi mu yi wayo Allah ‘ya'yan nan da uwa da uba tarbiyyan ‘ya'ya yana kan uwa ne da uba wannan hakki ne wanda idan ba mu mai da hankali ba waɗannan ‘ya'yan akwai lokacin da za su yi karan mu a gaban Allah subhanahu wata'ala ya kamata mu cije mu jure duniya mun zo shi ne ba sharholiya ba don mu kwanta mu mika kafa ko kaɗan ba abin da ya kawo mu kenan ba duniya da muka zo mun zo ne akan jarabawa babu wanda zai wayi gari a ce kwana bakwai a rayuwarsa bai ji bakin ciki ba ko bai ji bacin rai ba shi kaɗansa yau idan abinci bai kai ka ba kuɗin makaranta zai kai ka idan bai kai ka ba makoci zai saka a gaba wurin aiki zai saka a gaba abubuwa da dama za su iya saka a gaba a rayuwa amma mayar wa al'amari wa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya koya mana wajen sanin Allah da mun sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai taimake mu wajen sanin ya kamata yau bari mu duba a cikin waɗannan matsaloli matsaloli na farko kamar yadda matan nan ta faɗa shine shaye-shaye shaye-shaye yana iya faruwa da 'ya'yanka da kake gani kamar ka musu tarbiyya kana nan akan 'ya'yanka uwa da uba wanda suka dage dantse ma akan tarbiyyar 'ya'yansu ya suka kare ballantana akan abin da bai takarya ya karya ba muna da mutane da yawa wanda suke da dauriya misali wasu kabilu wasu sun mai da saki ya zama abun wasa wannan yawan sakin yake sawa sai an yi sakin kuma a zo a ga ana zaman zina a zuwa ita zaman zina ya jarabtu da ita ta jarabtu da shi karshe ai ta ƙarya a ci ai dama saki biyu ne a'a ɗayan ba saki bane bayan da shi da ita sun san saki uku ne haka za a zo a zauna ai ta haifan yara ai ta haifan yara yara su zo su zame mana masifa su zame mana bala'i a society wanda waɗannan mutum biyu uwa uba mata da miji su suka jawa society wannan masifa da bala'i wanda kuma sun sani ba wai ba su sani ba to gaskiyan al'amari ya kamata mu kula abin da bai kai ya kawo ba mu rika adiyewa a zuciyarmu yadda annabi ya ce mana laisar shadi shadidu bis sur'a innamal shadidu alladhi yamlaku nafsahu inda al ba jarumta bane daukan fansa jarumta shine wanda ya mallaki hankalinsa a lokacin da ransa ya amma yau mun waye gari aure shekara 40 shekara 45 shekara 50 sun tsufa a ce yau wannan auren an yi saki akai yara suna bukatan iyayensu a ce yau an saki uwa akan wannan yau a zo a waye gari a ce yau 'ya'ya sun zama babu wani lokaci sai a samu uba shi kaɗai yake zama ma wannan akwai tashin hankali a ciki abu na biyu shine yara suna iya koya sace-sace su koyo sata dalilin da yasa za su koyo sata kuma abu ɗaya ne shine rashin koshi rashin ƙoshi za a samu yaro baya koshi. uwa uwa ce akan yaya sai ɗaya ɗaya mata ne za su ji tsoron Allah su taimaki ƴaƴan da ba nasu ba akan nasu wani lokaci za a samu saboda ya sake uwarsu za a zo a samu ma wannan gaban haka kawai ita wanda aka auro bata zauna da uwarsu ba ko sun zauna da uwar menene laifin yara a gidan sai kaga an ɗauki laifin uwar an ɗora wa ƴaƴan wannan sai zo ya zama wanda ta ya'yan su zo zama cikin tashin hankali wani sai sun yi aiki kaza za mu su mutu a ba su abincin da ba zai ishe su ba wannan abincin da za a ba su da ba zai ishe su ba wannan zai sa su duk abin da suka gani saboda yunwa ba abin da ba zai sa yaro ba sai a gani yara sun fara dauke dauke sun fara sace sace wani lokacin za su zauna abincin da za a yi ma waɗannan yaran daban abincin da wanta take gida aka auro ta daban kuma baban a wani lokacin soyayya ya ɗebe shi walau soyayya na ganin ido ne ko na buya ne ba a sani ba haka zai bar 'ya'yan su lalace ko ba komai maza su zamanto masu hakuri masu juriya tunda hankalinsu da hankalin mata ba iri ɗaya bane su bar iyaye mata akan 'ya'yansu in ba da ya zama dole dole bane wanda abin idan ba a yi saki ba za a shiga hakkin Allah to gaskiyar al'amari a taimaka a dubo wannan yara suna ta lalacewa mun daɗe muna kuka a society idan aka duba yanzu aka je aka bincike yara masu sara sukan nan a bincike sai a samu da yawansu iyayensu ba sa gida idan aka je aka bincika waɗannan yaran da suke roƙo a titi sai a samu da yawansu ba sa gida iyayensu ba sa gida me ya kamata a yi haƙurin nan da juriyar nan ko ba komai wata uwar ta sa inda za ta nemo abin da za ta ba 'ya'yanta ko da uban baya kawowa za ta jure ta daure akan 'ya'yanta amma yau idan aka ce yau saki gobe saki jibi saki to gaskiyar al'amari yana cikin abin da yake tsutsawa cikin al'umma ya ɓata 'ya'yan da ake so a yi alfahari da su ranar gobe kiyama wa'annan yaya tun daga duniya muna so mu yi alfahari da su idan mun kwanta mun mutu muna son su masa musu mana addu'a idan muka bata tarbiyyar su muka lalata su ta yaya wa'annan yayan za su yi ta tsaya a kanmu wanda ya kamata a duba sannan abin da ya zo baya ya biyo baya shine zina da luwaɗi zina da luwaɗi na san wani kes da bana mantawa yarinya ce yarinya ce wanda ta koya wa yara ta koya wa yara maɗigo da aka zo aka samu abin da ya biyo baya abin da ya sa ta koya wa yara maɗigo da aka samu uwarta ta fita daga gidan baban bai aure ba tana da yayu maza guda uku su ne suka ɓata ta su suka ɓata wayannan yayu guda uku su suka zo suka ɓata ta aka zo aka samu matsala to da uwar tana nan fa za ta sa ido a kansu da uwar tana nan ba za a bar su suna yin abin da ba shine ba to ya kamata wannan hakurin dai innamal yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle Allah yana bawa masu haƙuri ladansa ba tare da tantancewa mu yi haƙuri mu jure rayuwar da yau mu ne gobe ba mu bane gwara a ce yau mahaifin ya rasu ko mahaifiyar ta rasu a ji tausayinsa a matsayinsa na marayu da a ce uwar tana can a ɗauki wani laifi da ba a sani ba a maka mata ya kamata mu zamanto masu haƙuri masu juriya zai taimaka wa al'umma kwarai da gaske sannan abin da ya biyo baya shine rashin kunya da rashin girmam kai rashin kunya da rashin girmam kai uwa mun san ita ne mai zama a gida ko da yaushe da 'ya'yanta ita take kula da tarbiyya kamar yadda wannan mata ta rubuto cewa da aka zo ta aka kore ta ne wani lokacin za a kore uwar ma bata isa ta zo ta ga 'ya'yanta ba za a yi wa 'ya'yan takunkumin da ba a isa bata isa ta zo ta ga 'ya'yanta ba a gaya mata maganganu masu ciwo a raba ta da 'ya'yanta wani lokacin sai a zamu ana kai komo a kotu wasu kotun wasu alƙalan saboda san duniya da rashin sanin ya kamata za a je kotun ne amma dai ga ƙarar suna ganin gaskiya saboda sun san mai gidan ko za a ba su kuɗi ko za a musu wani abu haka za su hana uwa da 'yancin 'ya'yanta su hana ta daga 'ya'yansu duk duniya ko an hana ta ba za a taba canza a cewa ita ba uwarsa bane me yasa za a wulakanta uwa a irin wannan abu bai dace ba ya kamata mu sani cewa ko aure ya rabu a mu sani cewa wannan 'ya'yan sun hada ba komai wata rana za a ɗauki yaran a tura su wurin uwarsu ta je su je su yi hutu ko ba komai wata rana za a ɗauki waɗannan 'ya'yan a kawo su gidan su je su san dangin mahaifiyarsu su san dangin mahaifinsu yau na san wanda saboda haushin da matan take ji akan yaron da aka bar mata yaro bayan uwar ta fita yanzu ta ɗauki wani wani magani da ake kiran volume 4 ta ɗauki volume 4 ta sa masa a ruwa yaron nan ya dinga tuba kaya ya dinga zama abin da ya zama ƙarshe haka dangin uwar wani ne makocinsu ya faɗa aka zo da sauri aka je aka ɗauki yaran nan sai da aka yi shi psychiatric aka je aka ta masa jinya tukunna ya zo ya dawo daidai yau da uwar tana nan fa idan tana kan yara ya kamata mu kula da wannan gaskiyan al'amari sannan abin da ya biyo baya shine kamar da faɗa na rashin kunyan nan yaro zai zo an kai shi makura ba zai zo yana ganin babba da daraja ba ya gaya wa matan baban shi magana da ba daɗi ya gaya wa ubansa magana ba daɗi saboda yana fita ba mai ce masa bari ba mai ce masa yi wannan zai sa ba zai san mutuncin kansa da darajar kansa da kimar kansa ba bai san wannan darajar da kimar ba saboda gani yake kowa mugu ne tunda an wulakanta mahaifiyarsa kuma idan ma aka tashi don wulakanci wani lokaci sai a ga cewa da Allah tashi kai halin uwarkan nan kai halin kaza kai halin kaza rayuwar nan fa babu tabbasa ciki ke da ke wulakanta wannan ƴaƴan kina gani kaman dan yaran sun kai yau kina ganin kamar kina wulakanta su baki alkawari da Allah cewa zaki kai wani lokaci ba idan muka yi hakuri muka sani cewa yau abin da ya samu wani yana iya faduwa kanka baushe yana cewa idan ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta nema ruwa ka shafa wa naka tun ido yana ganin ido wannan zai taimaka na musan san darajar mutum musan kimar mutum mu san martabar mutum ya kamata mu gyara wannan za a zo a samu ƴaƴanki idan ba su da lafiya zaki kwashe su ki kai su asibiti a jiya a kwantar da su amma yau mun zo mun samu ƴaƴa za a samu uwa ba ta gida ana ɗaura ƴaƴa a turken dabbobi a ɗaura ƴaƴa a turken dabbobi a bar yara suna kwana a waje ana wulakanta su ba a san arzikin da Allah subhanahu wataala ya wannan ƴaƴan ba ba a san yanda za su zama a cikin al'umma ba ya kamata mu kula da wannan ya kamata mu gyara wannan sannan abin da ya biyo ba shine ne yana sa yaro ya ji yana da cikakken 'yanci mun sani cewa ya'ya suna ƙarƙashin kulawan uwa ne da uba a gidansu da yayinsu idan akwai da kawanninsu idan suna nan magota ma ba a basu a bayar ba wanda suke mu'amala da su su ma kulawan waɗannan 'ya'yan yana kansu to me ya kamata su yi a cikin wannan kulawa da muke magana ya kamata su mai da hankali su sa Allah a gaba yadda za su yi su sa Allah a gaba ko abin da ya kamata su duba abin da ya kamata su gyara abin da ya kamata su mai da hankali a kai abu ɗaya ne zuwa biyu an sani uwa idan yara sun fita za ta dafa musu abinci ta ajiye a'a su yi waye yanzu ya'yan sun san a ɗaki za su kalli abin da in dama ana kontrolin ɗin yaran wajen kalle kalle yanzu kan suna da yancin kansu za su danna tashar da suka ga dama ne su kalla za su fita a gida lokacin da suka ga dama za su dawo lokacin da suka ga dama za su yi mu'amala da wanda suka ga dama za su bar wanda suka ga dama a lokacin da suka ga dama wannan ya ba su yanci za su tafi makaranta lokacin da suka ga dama za su dawo makaranta lokacin da suka ga dama wannan ya ba su kyakkyawan yanci ita ko tana gani ni ba ba ƴaƴana bane ba zan iya kula su ba ba zan iya waye ba uwarsu tana nan tana kokari akan ƴaƴan wani lokacin ma idan uwar har ta san makarantar da ƴaƴan suke za ta je ta bi domin tarbiyyar ƴaƴan sai a ga a ce a canza ma yaran makaranta ta matsa wa yara lamba ta dami yara ta yi kaza ta yi kaza to idan karamka ce za mu ci gaba da wannan gaskiyan al'amari matsala ne fitina ne kunna za mu jawo kanmu kuma mu zo mu kuka da shi abin da ya kamata mu gyara abin da ya kamata mu sani abin da ya kamata mu sani shine kullum ina faɗa ƴaƴan man nan mu ne idan aka tashi faɗa dukkan mu nan muna kuka da society mu ce yau society ta yi kaza society ta yi kaza society ta yi kaza al'umma ta yi kaza al'umma ta yi kaza al'umma ta yi kaza su waye a cikin al'umma mu ne a cikin al'umma idan ban gyara ba idan ba ku gyara ba su waye za su zo su ce za su gyara al'umma dole mu ji tsoron Allah dole mu gyara wannan society wani abun ji bahaushe ya ce ana barin halal don kunya hanya wani abun dole a daure a baya um, mahaifi zai fita neman abinci ne ko zai zo yana kusa da yaran da aka zubar aka bayar ne akwai wanda wani kwanaki baya aka hira da shi a wani gidan rediyo bana mantawa wannan ya karɓa yarinyar tana wata goma a wurin mahaifiyar haka ya karbe ta tana jani jaka ya ce yarsa ne ta ajiye ta kuma ya sake ta saki uku ta tafi wannan yar haka yake kulle ta a daki ya kulle yar a daki ya tafi neman abinci ta zauna ta yi ta kuka ta yi ta kuka karshe Eh, makota su suka tafi suka kira yan human right suka fasa kofar gidan suka ɗauki yarinya ta zama abin da shine aka nemo uban sai ya ce wai ai mahaifiyan ya saki mahaifiyan mahaifiyan ya saki mahaifiyar me zai hana ka bar mata wannan yarinyan wata goma ta tafi ta sha da ita duk lokacin da yarinya ta kai da za a ɗauka sai ka je ka ɗauki yarka bai yi wannan ba yanzu ya zalunci wannan jaririyan ko bai zalunce ta ba saboda zuciya saboda sanin ya rashin sanin ya kamata saboda rashin kai zuciya nesa saboda rashin hakuri saboda rashin sanin ya kamata gashi inda aka kai yarinya akwai wanda saboda irin wanda aka zo aka same ta a ɗaki yarinya ta kwanta dama ta ta rasu yarinya ta kwanta dama ta rasu a ɗaki haka zai batte ajiye abinci ya kulla ko ina shekaran ta uku haka zai batta a ɗaki ƙarshe aka zo aka samu yarinya ta rasu ya zo kuma yana inda inda an san me yarinya ta ci an san me ya faru da yarinya an san ko ta yi kuka ne da yaushe za a kama yaro shekara uku saboda son zuci a kulle ta daki don ka saki mahaifiyarta wani irin rayuwa muke ciki me muke nema a rayuwa ya kamata mu gyara wannan wannan shawara ne wa mazajenmu wa iyayenmu gaskiya ya kamata mu gyara duk abin da haƙuri bai ba mutum ba wallahi billahi rashin haƙuri ba zai taɓa bashi ba idan ba mu yi haƙuri da rayuwar mu ba da matan da mazan dole mu yi haƙuri akan tarbiyyar ƴaƴan mu yau idan muka zo muka yi haƙuri akan ƴaƴan nan suka zo suka zama masu nagarta mu ne za mu ci riban wannan ƴaƴan ya kamata mu gyara sannan abin da ya biyo baya ba zai koyo dogaro da kansa ba yaro ba zai taba koyo dogara da kansa ba domin idan ya zo yau yunwa ya dame shi idan ya zo ya je yana sata idan ya zo ya sai dai a bashi kwaya idan ya zo ba zai taba dogara da kansa ba sai dai kullum yana dogara da abun wani ne zai sata za a je a bashi da bati zai tafi gidan mutane ya je ya kwace ko a je abu ya dauka ba sani ba ko a gida irin wannan ba zai taba zama to mai dogaro da kansa ba zai zama kawai ya samu na sharp sharp ne ya samu na sharp sharp ya wulaganta kuma zai zama baya jin magana ko ba ta jin magana ba za su zo su ji magana ba idan ko ya mace ne ma aka zo aka batta da irin wannan yanayi sai dai a same ta kawai wani zai cute ta idan yunwa ne a kai ta daki a yi lalata da ita a ɗauki wani abin da bai taka karya karya ba ya bayar karshe a zo wata rana ta zo ta yi ciki a'a a kai ta garin zubar da ciki ta zo ta mutu ko ba haka ba a je garin zubar da ciki mahaifa fire destroying ko kuma a ɗauke ta a mai da ita kawai a a a jakar gayu yau wannan ya zo ya lalata da ita gobe wancan ya zo ya lalata da ita tun ana ganin kaman tana ɗaukar abin har ya zo ya zama cuta ya zama tashin hankali ya zama abun kuka ya zama abun inna lillahi ya zama abun wayo Allah a cikin wannan ya kamata dukkan mu mai da hankali ya kamata mu san wannan matukar mun sake layi akan irin wayannan abubuwan to tabba za mu kuka da kanmu wayannan yaya na faɗa na sake na faɗa yayan mu ne ƴaƴanmu ne idan da muna bin tarbiyya na tausayi tarbiyya na jin kai wa yara muna bin tarbiyya na sanin ya kamata wallahi wani abun ba za mu yi shi ba ma miji ne za a je a aure shi bai san darajar iyayen matansa ba bai san ma darajar iyayensa ba sai ka ji ana cewa bashi da mafaɗi tabbas bashi da mafaɗi domin idan mai mafaɗi ne ko limamin unguwarsu idan ya gaya masa magana zai ji ballantana ko buwansa ne idan ya gaya masa magana zai ji amma ba zai natsi ya ji ba saboda yana gani ya isa a bisa dukkan abin da yake ganin ya isa wannan rayuwa ne tashin hankali ya kamata mu yi kokari mu gyara wannan matukar muka ce ba za mu gyara ba to mun ɗebo ruwan dafa kanmu kuma wallahi za mu kuka da kanmu wannan kenan sannan abin da ya biyo ba shine kamar yadda faɗa ne yaro zai zama yana raina na gaba da shi sannan musamman ma matan iyayensa matan iyayen matan baban kenan wani lokacin za a samu matsalan kuma ba a gidan ba ne za a samu maman shi za ta je duk lokacin da za su haɗu da iyayensu iyayensu mata sai a ba su tarbiyyan kuma da ba shi ne ba sai a ga ta ɗauko yaro ya ɗauko tarbiyya ya zo gidan ita matan uban za ta yi ta ƙoƙari za ta yi ta ƙoƙari akan yara amma huduban da mahaifiyarsa ta je ta gaya masa yanzu aka mata mahaifiyar ma ta sani cewa a wannan gidan da yaron yake zaune su ne iyayensa ya kamata ta gaya masa ne ta bi yaron su bi sau da kafa wani lokacin ina faɗa kullum yau ita wanda aka saka idan har ta za ta samu cordial relationship tare da matar gidan ya kamata zo tana jinjina mata tana gode mata wani lokacin za ta iya siyan abu ma ta kawo musu rai yana son mai kyautata masa matukar tana haka ta kai zuciya nesa sai a ga ana kula yaranta amma so tarin yawa wanda aka bar su ma suna zuwa gidan iyaye mata da aka bar suna zuwa gidan za ga ta siyo abu matar baban tana da yaya sai ta kawo abu sai ta kebance yaranta biyu ko uku ta basu a gefe ma 'ya'yan wancan ba za ta basu ba ki sani cewa 'ya'yan nan dukkan su ɗaya ne sa'annan 'ya'yan nan ba sa ƙarƙashin tarbiyyar ki yanzu suna ƙarƙashin tarbiyyar matan uba dole a mutunta matan uba a kimanta ta a daraja ta kamar yadda ake ce matar uba ita ma ta yi haƙuri da wayannan 'ya'yan haka ke ma dole ki haƙuri ki taimake ta wajen tarbiyyar 'ya'yan nan ba wai kawai za su tashi an sake yara misali su zo wurinki wasu zo wurinki saboda Um, su zo su kawo miki ziyara daga nan ki kulla musu fari ki kulla musu baki ki kulla musu ja ki kulla musu masifa ki kulla musu bala'i ki kulla musu abin da za zo ana da na sani ba wanne ya kamata ki ba ya kamata ki mai da hankalinki ki tattara hankalinki wuri daya ki sani cewa tarbiyyar yara da duk abin da kika kulla duk abin da kika kulla kanki zai fadi da mahaifinsu wataƙila 'ya'yan nan naki wataƙila wata rana ki zo ma kina da yanayin kuma ki zo ki dawo gidan a zo a zauna kuma lafiya abin da ya faru da kuma ya zo ya wuce amma idan kika dinga kulla tsiya Allah ba a zalumin sarki bane sai wanda ya zalunci kansa kika zo kika cuci kanki me kika yi me kika yi kenan so ya kamata mu zamanto masu ba mu ƴaƴan mu shawarwari mu koya musu mutunta na gaba da su mu koya musu sanin daraja da kima da martaba na dan adam kar mu rika zubar da wannan matukar ba mu zubar da wannan ba to mun kamo hanyar alkhairi wanda zai taimake mu ya taimake ƴaƴan mu sannan abin da ya biyo baya shi ne yana iya kai ga a tsinuwa ma watan a tsine wa yaro yana iya sa ya kaiwa ga a tsine wa yaro wani irin tsinuwa nake nufi tsinuwan nan za a gani ita matan baban yau in ta complain akan yaro gobe ta complain baban ka wannan tsinannen yaro ne ka je ka ka bar min gida na tsine maka albarka saboda ya tunzura ya tafi ke maimakon ki taimaka wa yaro da za ta taimake shi idan aka tsine masa ubansa ya tsine masa yaro ya lalace yaro ya lalace rayuwar yaro ya lalace duk abin da zamu mu koyi albarka a bakin mu wa mu. da iyayen mu mata da iyayen mu maza kar a riga gani yau ayi magana ɗaya biyu a ce eh, neman shinkafa ma ya ishe mutum neman eh, eh, talauci ma ya ishe mutum a'a kaza ya ishe mutum kaza ya ishe mutum wannan fa faman kowa yana yin shi ba fa mutum ɗaya ne yake wannan fama ba ba fa mutum ɗaya ne wannan kyama yake fama ba mu yadda da cewa jarabawa ne mu yadda da cewa mu gyara halayyan mu mu yadda da cewa abubuwan da yake faruwa da mu halayyan mu ne ya kai mu zuwa ga wannan abu. matukar mun ji tsoron Allah mun yi istighfari mun kaskantar da kanmu rabbul izzati mun tsaya a madakatan da Allah subhanahu wata'ala ya aje mu ba mu ketare iyaka ba da izinin ubangiji za mu kai alkhairi sa'annan yana iya kaiwa ga tsinuwa wani irin tsinuwa uba za a ɗauka uba zai yau ki je ki kai karan da gobe ki kai karan da a matsayin ki na uwa me yasa ba za ki iya zama da ƴaƴa akwai abin da za a kai wa uba akwai abin da ba za a kai wa uba ba saboda kawai kina son a fi son ki a ki son ƴaƴan da aka bar miki na riko saboda baban su bata gidan kawai shikenan ki je ki kai karan karshe uban haɓin ya ginshe ki ki ce yau a miki sata ki ce gobe ya ganki a gidan wanka jibi ki ce ya miki kaza a'a yarinya ba ta zama a gida kaza kaza ki kai karshe uban har ya ce na tsine maka Allah ya tsine maka albarka Allah ya kaza riba me kika samu in aka tsine masa riban me zaki samu idan aka tsine wa ƴaƴan mutane mu duba mu gani wayannan ƴaƴan fa baki san ko zaki rayu da su ba baki san ko zaki rayu ai wadatan da ake ciki ba kar ki kamar yau ana son ki maman su da ya saka ita ma ya so sa wani lokaci ya so ta wani lokaci yanayi ne kawai ya kawo wannan lokaci yanayi ki rike su amana watakila ke zaki fi amfana da wayannan yaran da aka bar miki amma idan kika wulakanta wannan ƴaƴan sai ki zo naki ba su yi albarka ba don mu sani cewa wallahi yawanci ƴaƴan da aka wulakanta su aka ci zarafin su aka mai da su ba ƴaƴa ba su suka suka fi albarka ke kina ganin naki saboda shi Allah ba zalimin sarki bane abin da kika cuce wannan Allah zai da tsakanin wanda aka zalunta da ubangiji tsakanin su wallahi babu shamaki addu'an su babu shamaki idan suka roki Allah akan ki zaki ga bala'in da baki zata ba to me yasa ba za mu wanke zuciyar mu ba mu zama masu tsoron Allah akan amanan da aka bamu na 'ya'yan mutane yau za mu zo na muna ta fama akan wayannan 'ya'yan Maman su ta bar gidan ke ma fa wata kinan kina hanya wata kila baki sani idan miji mai aursa ki ne aursa ki ne wata ran zaki ga idan ya gama yayin ki zai kora ki da ya kawo wata yayin nan fa masifa ne yayin nan bala'i ne tunda duk dan adam zai tsufa wata rana duk tsan adam kai ma duk ganin ganin da kake kake gani yau wannan fara ne gobe baka kaza kaza sai dai kai amfani da kuɗinka wata ran karfinka wallahi ba zai kai ka ba dan yar mutane sai dai ka ga yarinya ka je ka auro yarinya ta je tana zamu tana yawon zinace zinace a waye amma idan matarka ne tsohuwar matar ka ne ta sai na ku fara za ta tausaya maka za ku zauna lafiya za ta ga mutuncinka da darajarka da kibarka ina rananta yarinya ka auro yarinya ta fito waje tana baza ka tana cewa baka da lafiya tana cewa yawun bacci tana cewa gwarti tana faɗan wani abu ina rananta sa'annan na karshe shi ne bin bokaye raba aure yana da cin abin da yake kawo biye-biyen bokaye ita mahaifiyar tana waje za a ga tana gani kamar za a ce a mata asiri ne an fita da ita ko a ce dayar miji ko a ce kanwan miji ko a ce waye namiji sai a gani ana yawon biye-biyen bokaye saboda ta samu ta dawo gidan karfi da yaji ba ta yadda da ta je ta yi uh, sallah ba ta yi sadaka ba ta kaskata da kanta yawa ta istighfari hailala salatin annabi tana gaya wa Allah ubangiji idan gidan alkhairi ne Allah ya sa ta koma idan ba alkhairi bane Allah ya musanya mata da fi alkhairi ya fito mata da mijin aure ba wannan ba ita kuma wanda take gidan za ta rika tunanin cewa ita wannan fa za ta dawo kan 'ya'yanta musamman watakila idan tana da 'ya'ya da yawa a gidan sai a ga a fara biye-biyen bokaye kar ta dawo a'a za ta kar ta dawo ta bi wannan boka bokan zuwa wancan bokan zuwa wancan bokan ki rabu da imanin ki bayan matan nan ita ta iya aure bijin nan ita ta haifi 'ya'yan nan kika zo kika samu sannan ki ce in Allah ya rubuta dawowanta duk biye biyan boka yadda zaki bi da yan tsubba da zubar da imanin ki da zaki da zubar da mutuncin zaki wallahi sai dai ki amma idan Allah yayi za ta dawo gidan wallahi za ta dawo haka ke ma wanda kika fita idan har Allah ya ce zaman gidan nan ya kare ya kare har abada duk yawon biye biyan boka yadda zaki duk yawon biye biyan yan tsubbin da zaki duk rashin mutuncin da zaki a doron kasa duk sanin ya kamata da zaki yau a ce ga malam gobe da nisa a'a ga malam gobe a je browsing yanzu dan masifa da bala'i ma biye biyan boka an canza masa suna sai a ce zan je kafe mu duba wannan masifa da bala'i wai gidan boka ya zama kafe za mu je kafe a wannan ya iya browsing akwai browsing don a ɓanta kafa kar a gane bokanci ake ki ga mata da mutuncinta da kimanta da martabarta baki yadda Allah zai miki ba matukar baki yadda Allah zai miki ba matukar baki yadda jarabawa bane baki kar baki yadda da Allah rubuta miki shine ba to tabbas zaki wahala kwarai da gaske mutuwan aure ya yawaita a arewacin Najeriya gaskiyan al'amari dole mu sani a arewacin najeriya gaskiya ana mutuwan aure yau wani mutum za a same shi ya sake mata uku ya sake mata hudu wani zai kore su gaba daya yara sai a ga mutum da yara ashirin talatin a zo ana kirga matan mutum a ga mata ya aure mata shi kaɗai ashirin da wani abu idan ya aure ki yau kika aihu sai ki ajiye danki sai ya kora ki idan ya aure ki yau kika zo sai ya kora ki gobe ya sake zuwa ya kora ki jibi ya sake zuwa ya kora ki wannan masifa ne da bala'i wannan yasa ƴaƴan sai a gansu barkatete kwakwalwa babu sanin ya kamata babu sai a zo ƙarshe a zo a bari su ya su kuma an haɗa wani daba na 'yan sara suka daban barayi daban shaye-shaye daban masifa daban bala'i waɗanda suke zaune da su a wani yara ne sun zama tashin hankali to wace ce za a zo a auro yarinya ka je ka bi kyalkyale ka ɗauko ta shekara ashirin shekara zuwa talatin a ce za ta lura da yara ashirin ashirin da wani abu ƴaƴan kuma ba nata ba kuma ba taba haihuwa ba ta zo ta lura maka da kai ma ka san ƙarya kake yi wannan ba zai taba yiwuwa ba ka san ƙarya ne in dai har za a duba don tarbiyyar ƴaƴa da za a yi wa tarbiyyar ƴaƴa ne don Allah mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera mana irin matan da ya kamata mu aura ya gaya mana irin mazan da ya kamata mu aura domin tarbiyyar ƴaƴa ya inganta idan muka zubar da wannan muka kama wani abu daban muna koyon al'ada da ɗabi'a na yahudu da nasara yau mun kwaye gari mun gani waye yahudu nasara kowa ya san waye da yahudu da nasara amma tarbiyya da karantarwa irin na musulunci me yasa zamu bar shi me yasa zamu fada irin basifa da bala'i idan muna koyi da sunan ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dole mu san yaya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amala da matan shi da 'ya'yansa da makota da mutane mu'amala rayuwar ɗan adam ne matukar mun rike mu'amala to tabbas za mu tsira a rayuwa amma yau ashe za ka auro matan da kai soyayya da ita dole wata ran za a saba dole wata ran za a ga daidai ba dole wata ran za a ji ba soyayya ma kaman ba a taba yin ta ba amma idan aka maida komai ba komai ba wata ran za a sake dawowa kuma inda aka fara domin gaskiya da amana ya rike wannan soyayya dan Allah da mazajen da mataye mu zaman to masu hakuri yau fa rayuwar nan mu ne ko ba mu bane duk tarbiyyar ƴaƴan nan da muke muna yi ne saboda kawunan mu muna yi ne saboda al'umma muna yi ne saboda alfari da mu amma idan muka zubar wallahi billahi za mu kuka da kanmu Allah ubangiji ya taimake mu mu gyara Allah Ubangiji ya sa mu gane Allah Ubangiji ya farkar da mu daga inda muka kwanta bacci daga inda muka mun shari Allah subhanahu wataala ya taya mu ya taimake mu masu kallon wannan kafa na sunna TV Allah subhanahu wataala ya sassa mana da alkhairi Allah ya kara wannan tasha ɗaukaka. ubangiji rama ubangiji kowa ya kara mana hakuri da kuri da muke aiki da su yau da gobe baba da abu da mu da malam aminu Allah ubangiji ya sassaka muku da alkhairi Allah ya sa kai laza eh, lada mizani ubangiji rama ubangiji kowa ya sada mu da alkhairi Allah ya nuna mana sati mai zuwa eh, da fatan za mu kasance cikin masu rai da lafiya Allah subhanahu wataala ya nuna mana da wannan nake cewa fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta